Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu ware Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 20 ga watan Satumba shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci a bada goyon baya ga Ukraine a Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da yake daɗa jawo hankali kan irin ƙalubale da duniya ke fuskanta. kuma zartarwa ta ƙungiyar tarayyar Turai ta faɗa jiya talata cewa an dakatar da bada agajin jin kai a Somalia na wani ɗan lokaci. Kasar Azerbaijan ta kai farmaki kan Armenia a yankin nagorno karabakh da ake takaddama a kai tare da buɗe wuta a wuraren da suka hada da yankuna da fararen hula ke zaune tokanin labaran duniyar kenan a nan amurka sama da shugabanni 30 ne suka yi jawabi yayin da aka buɗe babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ciki har da shugaban najeriya bola ahmed tinubu kan batun Nijar muna tattaunawa da shugabannin sojin kasar a matsayina na shugaban ECOWAS ta yadda za a kafa gwamnatin demokuraɗiyya da za ta magance matsalolin siyasa da tattalin arziki. To a Najeriya dillalan man fetur a kasar sun kyankyasa cewa akwai yiwuwar a kara farashin man fetur yayin da al'ummar kasar ke ci gaba da kokawa kan matsin rayuwa. yanzu za ka ga ah, man da kake sha a sati maybe na dubu goma za ka sha ko kuma goma sha yanzu sai ka sha man dubu hamsin ga kuma abinci da sauran tsadar rayuwa komi ya tashi muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyi na zai gabatar a wannan makon shirin zai duba cece-kucen da ya biyo bayan dawowar jagoran 'yan adawa a nijar hama amadu ta mafa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. A wani al'amari mai nuna alamar Amurka na sauraron kasashen kudancin duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabi kan ɗimbin matsaloli da ke damun su duk da cewa ya buƙaci a bada goyon baya ga Ukraine a jawabinsa a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata. Biden ya ce Rasha na ganin duniya za ta gaji har ta bar ita Rasha ta musgunawa Ukraine ba tare da wani sakamako ba. amma bari in tambaye ku idan muka yi watsi da ainihin ka'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya don farantawa azzalumai rai shin akwai wata ƙasa mambar majalisar da za ta iya samun ƙwarin gwiwar cewa tana da tabbacin kariya idan muka bari aka yi gunduwa-gunduwa da ukraine shin akwai ƙasar da ɗoyicinta zai samu kariya kuwa Biden ya yi amfani da yawancin jawabinsa na wajen bayyana ci gaba da aka samu a fannin rage talauci a duniya da fannin ilimi da kuma kiwon lafiya yayin da ya amsa cewa akwai buƙatar ƙara ci gaba da kuma sauye-sauye ya jaddada mahimmancin cibiyoyin ƙasa da ƙasa kamar su majalisar ɗinkin duniya tare da yin kira da a faɗaɗa tsarin jagoranci da kuma tasirinsa don tankara ƙalubale masu sarƙaƙiya a ƙarni na ashirin da ɗaya. Hukumar zartarwa ta ƙungiyar tarayyar Turai ta faɗa jiya talata cewa an dakatar da bayar da agajin jin kai a somaliya na wani ɗan lokaci bayan wani bincike da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ya gano cewa ana yawan sata da kuma amfani da tallafin da ake bayarwa da zumar dakile yunwa kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito wasu manyan jami'an au a ranar litinin na cewa hukumar tarayyar turai ta dakatar da ba da tallafi ga hukumar samar da abinci ta duniya wfp na wani ɗan lokaci a somaliya saboda abubuwan da majalisar ɗinkin duniya ta gano a jiya talata mai magana da yawon hukumar tarayyar turai blazis ujbari ya tabbatar da dakatarwar na wucin gadi labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kasar Azerbaijan ta kai farmaki kan Armenia a yankin Nagorno-Karabakh da ake takaddama a kai tare da buɗe wuta a wurare da suka hada da yankunan da fararen hula ke zaune. Jami'an yankin sun ba da rahoton cewa matakin sojan ya yi sanadin mutuwar fararen hula da dama ko kuma jikkata su a yankin wanda galibi 'yan kabila armenia ne amma azerbaijan ke kewaye da ilahirinsu azerbaijan ta kira wannan mataki aikin yaƙi da ta'addanci ma'aikatar tsaronta ta ce an ɗauki matakin ne a jiya talata a matsayin martani kan ta yadda nakiya da aka yi har ta kashe sojoji hudu da fararen hula biyu a yankin To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma bari mu leƙa zauren majalisar ɗinkin duniya. inda shugabanni da dama suka gabatar da jawabinsu a rana ta farko a taron na majalisar ɗinkin duniya da ake yi a karo na saba'in da takwas cikinsu har da shugaban najeriya bola ahmed tinubu wanda wannan shine karo na farko da yake halartar taron abokin aikinmu baba yakubu makeri da ya halarci zaman na farko ya aiko mana da karin bayani daga new york sama da shugabannin kasashe 30 ne suka yi jawabi jiya da ke zama ranar farko da aka buɗe muhawara a taron kolin majalisar ɗinkin duniya na cikin 78 a birnin new york shugaban najeriya bola ahmed tinubu da ya jawabinsa da misalin karfe 12 na dare agogon najeriya ya ce guguwar juyin mulki da ta taso a nahiyar afirka ba komai ba bane illa yunkuri ne na gyaran matsaloli da aka dade ana fama da su we must affirm democratic governance as the best guarantor of sovereign will and well-being of the people. Military coups ya ce ya kamata mu tabbatar da demokuraɗiyya a matsayin hanya mafi inganci da 'yancin al'umma da muradunsu juyin mulki soji ba daidai ba ne kamar yadda ake samun rashin adalci a shugabancin farin hula wannan guguwa ta juyin mulki da ke kadawa a nahiyar afirka ba tana nufin an buɗe hanyar juya mulki ba ne illa gyaran matsaloli na shekara da shekaru ku bar mu zurfafa tunani regarding niger we are negotiating with the military leaders amma akan batun Nijar muna tattaunawa da shugabannin sojin kasar a matsayina na shugaban ECOWAS ta yadda za a kafa gwamnatin demokuraɗiyya da za ta magance matsalolin siyasa da tattalin arziki da kasar ke fuskanta da ma batun tashi hankalin 'yan ta'adda da ke ƙara dagula al'amura a yankinmu. Instability in shugaba tinubu ya yi kira ga kasashen duniya da su yi aiki tare da kasashen afirka a matsayin abokan hulɗa wurin bunƙasa tattalin arziki amma ba wanda ake kallon su a matsayin masu neman tallafi ba wani batu da shugaban ya taɓo shine batun sauyin yanayi da shugabanni da dama suka yi magana a kai tinubu ya nuna illoli da sauyin yanayi ya yi wa najeriya tare da buga misali da ƙasar libiya inda ambaliya ta kashe dubban mutane African nations will fight climate change, but must do so ya ce kasashen afirka za su yaƙi sauyin yanayi amma dole za su yi hakan ne bisa adalci kafin cimma nasarar wannan aiki wannan gangamin na buƙatar sa himma a fannin tattalin arziki yayin bude taron babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shi ma ya bayyana takaici akan rashin ɗaukar ƙwararren matakai kan batun sauyin yanayi da hakan yake sanadiyyar manyan ibtila'i da ke haddasa asarar rayuka kamar ambaliya da aka gani a ƙasar Libya. Even now, as we speak, bodies are washing ashore from the same Mediterranean Sea. Yake ko yanzu da muke magana, ana samun gawarwaki daga tekun mediterania inda hafshakan attajirai ke shakatawa da kananan jiragen ruwansu ya ce ambaliyar garin darna na kasar libya ba komai ba ne illa ambaliya ce ta rashin daidaito da rashin adalci da rashin mai da hankali wurin magance matsaloli da ke tsakaninmu shugaban kasar afirka ta kudu sirrin ramaphosa ya faɗa yayin da yake jawabi cewa dole ne kasashe masu arzikin masana'antu su ba da gagaruman gudunmuwa wurin dakile batun sauyin yanayi. Africa is warming faster than the rest of the world. We are told that the 20 climate hotspots in the world. Yace Afirka na dumama cikin gaggawa. saboda ita ce ke da goma sha bakwai cikin yanayi ishirin mafi tsananin zafi a duniya afirka dai ba ta da hannu wurin gurbata yanayi amma ita ce ta fi shan wahalar sauyin yanayin bayan wannan batun ramaphosa ya kuma taɓo batun faɗaɗa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya domin wasu ƙasashen afirka su samu wakilci da dindindin a kwamitin ya ce yin hakan shine daidai shine kuma zai sa kowa ya ga ana tafiya da shi Baba ya ko makeri sashen Hausa na murya Amurka daga birnin New York. Ta yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya faɗa jiya talata cewa ya kamata amurka ta nuna niyya mai kyau tare da azama wajen farfado da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a birnin tahiran a shekarar 2015 yayin da tattaunawar da ba ta kai tsaye ba da aka shafa watanni ana yi tsakanin da daɗin abokan gaba ta kasa kaiwa ko ina ta wajen ficewa daga jcpo amurka ta keta yarjejeniyar da kuma ka'idar kyakkyawar manufa ya kamata amurka ta nuna manufa mai kyau da azama a cewar raisi a wani jawabi a babban zauren majalisar ɗinkin duniya yayin da yake magana kan yarjejeniyar a shekarar 2018 ne tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump ya yi watsi da waccan yarjejeniyar yana mai cewa ta yi matukar sauki ga tehran sannan ya maido da takunkuma masu tsauri da amurka ta kakaba wa iran lamarin da ya sa sannan a hankali iran take ta yarjejeniyar takaita mata shirin nukiliya daga ƙarshe ma'aikatan kamfanonin ƙeran motoci da ke yajin aiki a amurka na barazanar faɗaɗa yajin aikinsu zuwa wasu masana'antu muddin ba a samu gagarumin ci gaba wajen warware matsalar nan da ranar juma'a mai zuwa ba tun a ranar sha hudu ga watan satumba ne dai ƙungiyar ma'aikatan masu ƙeran motoci ta uaw ta shiga yajin aiki a wani kamfanin harhaɗa motoci na ford da ke michigan da kamfanin General Motors da ke Missouri da kuma kamfanin Stellantis a Ohio. Wannan shi ne karan farko da duk manyan kamfanonin ƙera motoci uku suka fuskanci yajin aiki lokaci guda. Babban abin da ya fi damun masu yajin aikin shi ne yadda kamfanoni ke nuna rashin son raba riba da aka samu da kuma tsarin albashi da aka tilasta amfani da shi wanda ke biyan sabbin ma'aikata albashin da ya matukar gaza wanda ake biyan da daɗin takwarorin aikinsu da suke aiki iri ɗaya da su ma'aikatan suna neman a rage tazara albashin da ke tsakaninsu kuma ƙara musu albashi ƙarshen labaran duniyar kenan a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya dalalan man fetur sun ce farashin man fetur ɗin zai karu a ƙasar bayan da farashin man diesel da na dala Amurka ke ci gaba da tashi. Sai dai tuni jama'a a ƙasar suka fara yin kira ga gwamnati da ta ɗauki mataki duwa da halin kakane kayi da mutane ke ciki a yanzu. Daga Abuja ga rahoton da Rukayya Basha ta aiko mana. Dillalan sun bayyana hakan ne a sanarwar da suka fitar ta bakin mai hulɗa da jama'a a ƙungiyar Cinedu Ukadike, inda aka ji yana cewa farashin man fetur zai ƙara tashi daga matsayin da yake a yanzu bisa irin hauhawa da dalar Amurka ke yi. Ya ƙara da cewa da zaren farashin dalar Amurka ya hau, kai tsaye hakan yake shafar farashin man fetur ɗin da suke shigowa da shi da kuma dangoginsa. Baya ga nan Cinedu Ukadike ya ce farashin gangan ɗanyen mai shi ma ya tashi a kasuwa wanda hakan kuma dole zai shafi farashin naman fetur. Cinedu ya ce yanzu haka ana siyan litar man fetur akan farashin naira 617 ko kuma naira 596 ya danganta da nisan inda mutum yake siya. Wannan farashi ba zai ci gaba da zama a haka ba saboda farashin dalar Amurka da kuma gangan man fetur duk sun tashi. A hirarsa da muryar Amurka babban mai kula a kungiyar ta ipman yakubu ali bulkadimka ya ce haka zalika farashin naman fetur zai tashi saboda farashin man diesel ya karu kuma da shi suke jigilar man fetur zuwa sassan najeriya baya ga haka ya ce har yanzu gwamnati ba ta biya su kudin jigilar da suke binta ba akwai maganan karin farashi saboda diesel ta karu diesel saboda yanayin kasuwa yanzu ta karu ta kusa ta doshi kusan naira dubu daya a haka ma yanzu fetur kawai da muna sayarwa ba ma so mu yi magana ne ba wani abu ake samu ba kuma na biyu abin da zai hana mu mu bar aikin har yanzu kudaden mu na dogo ba ba biya mu ba biliyan nawa muna da shi gwamnati ya ki biya to kaga wani abubuwan ya zo ya hadu biyu ga dizal ya yi tsada ga kuɗin da goma ba biya ba. su ma sauran masu gidajen man sun koka bisa wannan sabon farashin man fetur da ke tunkara su kamar yadda rabe musa ɗaya daga cikin masu gidajen man fetur ya shaidawa muryan amurka. sai ɗin da muke da a rana ɗaya mukan sai da mai lita dubu arba'in da bakwai arba'in da takwas a kowane rana amma wallahi a yanzu ba mu sai da ishirin da shida ishirin da uku saboda tsada kawai kwastoma yanzu sam sam ba sa zuwa kuma wani in ya zo mutane suke zuwa su cika matanki wanda idan kwastoma gode ce a ah, my friend cika mun tanki yanzu in yazo dubu uku dubu biyar dubu shida sai ce ba mai wani kan zo so biyu so uku a rana amma yanzu wani zan so ɗaya shi kenan mafi akasari in mun fita da mu je gida muka haɗu da kwaso mu a ah, oga me sabon maganin ka a gidan mai sai ce wai ajiye motarsa a gida me ya faru sakamakon ƙarin farashin man fetur da yi don haka yanzu babu halin da za shiga mota su gudun aiki sai dai su ba lon a keke na da sau su gudun aiki yawanci sun ajiye motocinsu hakan ya kama da koma baya a kasuwar mu kaso min ya lalace kwata-kwata ba mu kasuwa. Shin koya 'yan Najeriya suka ji da wannan sabon matsayi na dillalan man fetur? sunana Muhammad Abubakar daga nan birnin tarayya Abuja. A gaskiya wannan hali da ake ciki na tsadan mai hali ne wanda ya sa mutane da yawa cikin halin kakane ke yanzu za ka ga man da kake sha a sati maybe na dubu goma za ka sha ko kuma goma sha yanzu sai ka sha man dubu hamsin ga kuma abinci da sauran tsadar rayuwa komi ya tashi so gaskiya yana kira a gwamnatin tarayya da ta duba ta ga yadda za ta shigo wannan labarin na yi kokarin jin ta bakin hukumar da ke kula da sha'anin man fetur na ƙasa wato nmdpra ba su amsa kiran da na yi ko kuma sakon karta kwana da na aika musu ba rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Nijar za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumadumin su yanzu kuma ga shirin baki mai yanka wuya. Baki mai yanka wuya. dawowar tsohon firaministan jamhuriyar Nijar hama Ahmadu bayan juyin mulki ya haifar da ayar tambaya a zukatan 'yan ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. idan za a iya tunawa tsohon firayim ministan jamhuriyar Nijar kuma madugun 'yan adawa yana kulle a kurkukun filinge sakamakon zarge-zargen tada tarzoma da kuma safarar jarirai. Sa'ad da ya nemi izinin wata kotu domin tafiya duba lafiyarsa a kasar Faransa a watan Afrilun shekara ta 2021. To sai dai tsohon firayim ministan ya ƙi dawowa bayan shuɗewar wa'adin makonni biyu da kotun ta bashi. inda ya ci gaba da zaman gudun hijira a kasar ta faransa da ma wasu kasashe sai kwatsam a makon jiya ya koma kasar ta nijar bayan juyin mulkin soji da ya hanɓar da gwamnatin muhammad bazum da ke takaddama da shi magoya bayansa irin su muhammadu mai duka sun yi ƙoƙarin bayyana dalilin dawowar ta hamma amadu a wannan lokaci hamma a matsayi ne da ƙasa ya ce ba zai iya zamna ya tsaya ƙasar waje ba a kan cikin ƙasa ta ga halin da take ciki don haka ya zo shi ba da tashi gudunmuwa eh, cikin wanga hali da ƙasar Nijar ta experience inda agare da kuma da ilimi da Allah ya bashi To sai dai bayan dawowar tashi rahotanni sun nuna cewa Hamma Amadu ya mika kansa a gaban kotu tare da bukatar a bashi beli irin na sakin talala. kuma kotun ta amince duk kuwa da arcewar da ya yi a yayin da yake tsare a kurkuku wannan lamari ya saka ayar tambaya a zukatan manazarta lamurran siyasa inda ma wasu ke zargin tayu ya dawo ne bisa gayyatar gwamnatin juyin mulkin ta soji da nufin ɗora shi kan mulki a fafutukar mai da ƙasar kan turbar demokuraɗiyya. Sulimaje Rojeto ɗan jarida ne kuma marubuci da ya yi nazari kan makomar siyasar tsohon Firayim Ministan Hamma Ahmadu da walakin kuda a walki haka ta'a hama bai tasowa daga ƙasar turai ya shigo ƙasar nan kuma a ce shi ne ɗan siyasa na harko a cikin waɗanda duk an ka kama ɗin nan ta hanyar wannan zanga-zanga da wasu abubuwa da suke da alaƙa da siyasa a ce shi ne na farko da aka fara saki kuma aka ba shi eh, sakin talala wannan mu a namu na eh, fanni muna nazarin cewa kamar sojojin akwai wata murfa gare su a kan hamma watakila suna ganin zai iya dawa musu su ta da jagorancin kasar nan yadda ya kamata ko kuma suna shirya shi a matsayin dan takara a gaba wanda suke kyautata zaton zai daukar kasar nan kuma ya farfado da martabar kasar nan to ba nan gizo ke saka ba dan kasar Nijar baka ci la sami shi dan takara a yau saboda kaga kowa ya san cewa hamma kotu ta hukunta shi ta yanke mishi hukunci a kan wannan matsala da ta shafi safarar yara ko in ce sayo yara daga ketare a matsayin yanshi kuma ta dalilin haka an ka hana mishi yin takara to yanzu na ga har suna tunanin cewa za a yahe mishi kwata-kwata ko a yahe musu kwata-kwata duk waɗanda a cikin wannan abu to ka san an yafe wannan abun duk wanda ya ci garabarsu a cikin waɗanda aka kama wannan ta dalilin hammace wannan kuma yana nuna ce muna tamkar sojojin za su ba hamman mulki ma'ana ba zaben kwarai za a yi ba shi kuma wannan babban matsala ce ina son in sha cani tun yanzu ya ja kanshi bisa kan abun da ya iske kotu ta yanke in har sun ka zo suka yahe suka ce an yahe musu kwata-kwata an ka maido hamma clean fes din shi sabon aihuwar shi baya da laifi a kotu ko kaɗan to lalle da lalle ba ina kira ga 'yan kasa ba ne abun nan zai kawo matsala babba wadda ta komi tashin hankali a cikin kasar nan amma ni abun da nake kira jan hankali na nake har sojoji suka kura su kuskura suka gata ta hamma cikin wannan tahiya 'yan ƙasa fahimta za su yi saboda nijar yanzu ba jahilai na ke nazarin al'amuran yau da kullum ba mahankalta ne mailmanta ko cikin sojojin yanzu in ka diba majorité kin officier supérieur des intellectuels to sai dai kuma a ta bakin wani dan fafutuka kuma mai sharhi kan lamuran siyasa alhaji nasiru sa'idu biri ya yi kama da mutum to kamin ma ya zo ya yi sanarwa ga wata kafa watsa labarai cewa yana jiran wanga al'amari na jirage daidai ta shigo ya shigo kuma ya ta gaban shari'a ta ba shi saki na talala ko kuma ta ba da belin shi yanayi ne wanda 'yan ƙasa sun saba da shi na a ce an yi mutum sakin talala ko an ba da belin shi yanzu irin inci wanda gare shi a cikin wannan sakin talalan ita doka ta tanada shi kuma ya tabbatar da shi duk da yake nijar an saba da mahi yawancin 'yan siyasa galibinsu duka cikin sakin talala ne suke amma wannan bai hana musu ba sun ka gudanar da ayyukansu na siyasa wasu cikinsu cikin sakin talala sun ka zama minister wasu sun ka zama dj wasu sun ka zama duka irin abubuwan suka iya zama a cikin siyasa wasu na ganin gayyata ce ta musamman ko kira ne daga sojoji suka gayyato shi ya dawo gida ah, watakila a kan shirin ah, share masa hanyar cin zaben da ake hasashen za a shirya a nan gaba? To, shi firaminista lamin zanci shi kankan shirar da ya taron 'yan jarida ya yi zance musamman na shi Muhammadu cewa yana iya shigo ɗan ƙasa ne kamar kowa kowa sauran abin da ya gai. Kenan wannan tana ba da dama a karanta magana shi kamar cewa a lokacin da ake cikin wanga na ceton ƙasa. suna buƙatar dukkan 'yan kasar Nijar su haɗa kanunsu in ma wani yanayi na kiyayya ko na ba a tsakanin mutane to a shingine shi har a gama wannan kokowa wadda ake ciki wannan ana iya mai wannan fassara sun buƙato shi ne domin yana da matsayi a cikin siyasa kuma ana buƙata a haɗa kano 'yan ƙasa duka a shingine siyasa dabra ha a kare wannan kokowa wani tunanin kuma da ya saka shakku kan lamarin na hamma amadu shine kasancewar zamansa a faransa a lokacin da yake gudun hijira abin da ya sa wasu ke ganin ko faransar ce watakila ta turo shi da zimmar ya sami kai ga ikon kasar domin ci gaba da kare maradunta wanda shi ma nasiru sa'idu ya ce baya tunanin yiwuwar hakan wannan shine adda ya kama hankali ya dauka tunda yana cikin na farko waɗanda sun ka soki lamarin faransa tun yana can kasashen waje inda ya nuna cewa bai kamata ba a ce ƙasa faransa ta ci gaba da yi mutane mulkin mallaka wanda kai mutane ya ɗauki matsayi irin na 'yan horar hula irin na sojojin nan irin na duwan ɗan ƙasa wanda ke kokowa a rabu da wanga galibi abinda faransa ta kai mutane kenan a kowuya a ce ita faransa ta ga mutum ya yi mata wannan abu kuma a ce har yanzu ta raba gare shi galibi in ta ga irin wannan abu tana tsarguwa ma ga dan siyasa kamar irin yadda ta kai ma shi sonko na kasar senegal karara shine yasa ai 'yan siyasar niger kowane yake jin tsoron ya a yin faransa tunda a cikin hankalinsu ko gobe faransa ke bada iko a cikin hankalinsu ko gobe faransa ke rike mutum ga iko alhali wanga yanayi da kasar mu ta shiga na ceton kasar nan wanda kaga talaka sun yi kwansu da kwalkwata suna neman a rabu da faransa wannan yanayi na mulkin mallaka wannan yanayi na danne siyasa da wurin ta kai ya wuce dan siyasa duk wanda ke neman ya yi mulkin kasa ga cikin mutunci to ya raba kai ne da harkar faransa wannan alƙibla ce wadda talaka sun kaba ƙasar nan kuma haka abin zai tabbata idan yanayi na demokaradiyya ya komo tun da yanzu ba wannan zancen akai ba zancen da aka yi na aza ƙasa ga bisa turba ingantatta wadda za tattalin arzikinta wadda talakawa za su jin daɗin ƙasarsu zancen da aka yi shine na a kori ƙasar faransa kwata-kwata ta bar muna ƙasarmu domin mu yi mulkin kanmu da kanmu kuma mu yi hulɗa da wanda mun ga dama wannan zance na demokaradiyya ko na zaɓe ko wazacin zaɓe abu ne wanda yanzu ba cikin hankalin talaka fitatar a gaba in lokaci kwanciyar hankali ta dawo a cikin ƙasa an ka samu duka irin abubuwan da an ka aza bisa turba ta girki ana iya kuma bisa tafarkin demokaradiyya. Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma sai Dadi balawai da ya daidaita mana saukin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. kafin mu rufe shirin ga labaran duniya a takaice. A wani al'amari mai nuna alamar Amurka na sauraron kasashen kudancin duniya, shugaba Joe Biden ya yi jawabi kan ɗimbin matsalolin da ke damun su, duk da cewa ya buƙaci a ba da goyon baya ga Ukraine a jawabinsa gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya talata. Hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai ta faɗa jiya talata cewa an dakatar da bayar da agajin jin kai a Somaliya na ɗan wani lokaci bayan wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar ya gano cewa ana yawan sata da kuma amfani da tallafin da ake bayarwa da zummar dakile yunwa. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito wasu manyan jami'an EU a ranar Litinin na cewa hukumar tarayyar Turai ta dakatar da ba da tallafi ga hukumar samar da abinci ta duniya WFP na wani ɗan lokaci a Somalia saboda abubuwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gano. Kasar Azerbaijan ta kai farmaki kan Armenia a yankin Nagorno-Karabakh da ake takaddama a kai tare da buɗe wuta a wurare da suka hada da yankuna da fararen hula ke zaune. Jami'an yankin sun ba da rahoton cewa matakin sojin ya yi sanadin mutuwar fararen hula da dama ko kuma jikkata su a yankin wanda galibi 'yan kabila armenia ne amma azerbaijan ke kewaye da ilahirinsu. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya faɗa jiya talata cewa ya kamata Amurka ta nuna niyya mai kyau tare da azama wajen farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a birnin Tehran a shekarar 2015 yayin da tattaunawar da ba ta kai tsaye ba da aka shafa watanni ana yi tsakanin daɗaɗɗun abokan gaban ta kasa kaiwa ko ina. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah kai mu kada kumanta za a iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a facebook da x ko twitter da instagram da ma youtube yanzu a madadin muhammad hafiz babalai da ta ni gabatar da shirin sai dadi balawi da ya haɗa mana shirin baki ɗinsa ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi.